بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga mu da ikon Allah cikin darasi na goma sha tara a yau sha tara ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ashirin ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya daga nan masallacin jami'ar atbu da ke nan birnin Bauchi muna karatu a cikin suratul baqara kuma um, wannan mun yi karatu zuwa aya ta ashirin da hudu ko yau za mu yi karatu a cikin aya ta ashirin da biyar in Allah ya so na muku sallama to bismillah karanta mana ayata ta ashirin da biyar na'am الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا mata albarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bashiril ladina amanu kuma kai bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka nagari anna lahum jannat cewa suna da waɗansu aljannatai ta jirimin tahtiha hal anhar waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu kullama ruziqu minha min samaratin rizqan yayin da duk aka azurta su da wani abu na kayan marmari ko ɗayan itatuwa a cikin aljannar qalu haɗar laziru ruziquna min sai su ce wannan shine wanda aka azurta mu da shi a baya wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi ne a matsayin mai kama da juna wa lahum fiha azwajun mutahhara kuma a cikin aljannan nan suna da waɗansu mata ko abokan zama tsarkaka wa hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikinta wannan aya kun daji abin da ta ce Allah ya ce ka yi albishir ka bayar da labari mai daɗi ka gaya musu abin da zai faranta musu rai suwa waɗancan na kategorin farkon nan da aka fara waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ku rinka bin alkur'ani a jere a jere kamar yadda Allah ya jera shi jiya ne muka karanta ayar da Allah ya fara yin kira ga mutane gaba ɗaya akan abauta masa ya kuma yi hani akan kar a masa shirka ubudu rabbakum fala ta taj'alu lillahi dada sannan yayi gargadi kan wuta fattaqun nar allati kudu an-nas wal hijara to haka dabi'ar alqur'ani a ayi albishir kuma yi gargadi a kwaɗaitar kuma a razanar a tsoratar sannan kuma wato a faɗi abin da zai faranta rai da Allah ya faɗi kafirai sai ya faɗi makomarsu da Allah ya faɗi mumine kuma a nan sai yake faɗar makomansu ya ce ai musu albishir da suka kasance a cikin ɓangare na farkon nan kuma abin da aka faɗa a ayar baya ta jiya ta cewa Allah ya yi kira ya yi shela akan a bauta masa kuma kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta sai Allah ya ce duk wanda ya haka ba kyauta ya yi ba Allah ce a mata albishir a daɗaɗa masa rai a faranta masa zuciya akwai abin da ke jiransa na lafin janna a gaya musu cewa suna da waɗansu aljannatai wa bashir daga albishara ne albishara kuma ma'anarta kamar yadda ibnul jauzi ya faɗa cikin tafsirinsa zadul masir ya ce shi ne awwalu khabarin yaridu alal insan duk labarin da shine farkon abin da ka ji akan wani al'amari ko mai daɗi ko marar daɗi shi ya fara wato keta maka kwakwalwa ka ji an ce labari kaza wannan shine ma'anar albishara me yasa aka kira labari sabo da ake ce breaking news da suna bishara shine li'annahu li'annal khabara yu'athiru 'ala al-bashara saboda ana gaya wa mutum sai yayi tasiri ya nuna a fuskarsa sai ka gani a fatar jikinsa fa idza kana al-khabaru mimma ya'ti bi khair akthara dhalika 'ala basharatihi bima yusirruhu wa idza kana al-bisharatu bishar أثرت ذلك على بشره على بشرته bilgham idan labari ne wanda yake da daɗi sai ka ga fatar mutum ta nuna ka ga haskensa ya canza kaga ga fuskarsa ta nuna alamar yana cikin farin ciki an ce labarin zuciya a tambayi fuska shine nan bishara idan mummunan labari ne kana ganin fuskarta za ka gane idan yana cikin damuwa haka za ka ga ya yankwa ne to alamar yadda fatarsa ta nuna ta karɓi labarin kafin gangan jikinsa ya yi wani abu ko harshensa ya faɗa wannan shi yasa aka ce albishara to Allah ce wa bashir ka yi bishara to bishara tana zuwa da alheri tana zuwa da kishiyar alheri a alheri ne tafi yawa Allah ya nuna yadda take zuwa akan a maka albishir akan abin da ya shafi duniya wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub ya zakariya inna nubashshiruka bi gulam ismuhu yahya an fahimta ko iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalima wannan kaga bishara ce akan abin da ya shafi al'amarin duniya albishir akan aure albishir akan haihuwa da sauransu ana samun kuma albishir akan abin da ya shafi addini inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yana kuma zuwa da albishir din bayan an mutu kamar wannan ayar wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat ka yi albishir wa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau cewa suna da aljannatai da suke jiransu wannan shi ne bishara akwai kuma bishara mummuna a zo maka da breaking news kan mummunan abin da zai same ka sakamakon mummunan abin da ka yi Alƙur'ani an yi wa kafirai wa bashirin lazina kafaru bi azabin alim an yi wa munafikai bashiril munafikina bi anna lakum azaban alima an yi kuma wa masu sabo ko da masu imani ne wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim waɗanda suke kin ba da zakka a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi kaga bishara ba sai akan abu mai daɗi ba to amma ya fi zuwa akan kyakkyawan labari to irin wannan ne Allah ya ce a yi mana albishir idan muka yi imani kuma muka aikata aiki na gari to ba zai tafi haka kawai ba Allah yana da tukuici wannan shi shine ya tanadar musu da janna aljannatai kenan Janna jam'i ne na janna wani wuri ne can da Allah ya ajiye a sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama arzikin ku ke zuwa kuma a sama abin da aka muku alkawarin nan yake ina kenan aljanna inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa a can take wajen sidratul muntaha in ka kai wurin ka kure to a can aljanna take a can kololuwa wani wuri ne da Allah ya ajiye na tukuici ga waɗanda suka yi aiki na gari wani wuri ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya leka ya gani duk iya magana da fasaha irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai iya gaya mana hakikanin me a cikin aljanna ba sai ce da mu kawai ha ma la ainun ra'al wala udunun sami'at wala fatara ala kalbi bashar yace a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba in dai ido ne wannan gululu bai taba gani ba sai in Allah ya kai shi ya gani ido na dan adam kuma duk abin da ka taba gani mai kyau to sai dai su yi daidai da na aljanna wajen sunansu suna da kyau shi ke kenan kana wuce suna in dai a zahiri ne to an tashi daga wurin wala udunun sami'at ba wani kunne da ya taba jin abin da zai iya kwatantawa da aljanna wala khatara ala qalbi bashar ba ma kunne ba ba ido ba zuciya ma ba wani abin da ta taba tunawa da za ta iya kwatantawa ko ta hararo yaya aljanna take fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu to Allah ya ajiye ta sai Allah ya kawata ta shi da kansa ya mata kirari ya kururuta al'amarinta wannan duniyar da duk abin da ke cikinta na kawa ka dubi yadda duniyar nan in ka ga wurin da ake ala ka ga wurin da ake cin dana sha za ka ce ina ma ina ma amma duk abin da yake cikin duniyar nan Allah ce bai kai fiffuken sauro ba a wurinsa amma aljanna kan ya koda ta ya ce wa izara aika samma inda za ka leƙa can ka game a ciki ra'aita na'iman zaka ga gidan hutu wa mulkan kabira kuma zaka ga inda ake mulki na kasaita to duk abin da Allah ya kururuta shi haka to ka san abun babba ne don haka Allah ya yi babbar ajiya shi yasa ya ce wa bashir yi albishir Allah ka ta haddamu a cikin wannan bishara wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannat aljanna jam'i ne na aljanna an kira ta da suna aljanna li'annaha masturatun bi ashjariha saboda lullube take da bishiyoyi ba ka iya ganin menene a ciki sai ka shiga to duk abin da yake ɓoye shine da larabci ake ce masa janna wa min husummiya aljinnu jinnan annahum masturuna an a'yunin nas shi ake kiran aljanu aljanu saboda sun kuya ba a ganin su hu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yasa kuma ake kiran dan tayi da yake cikin cikin uwarta kafin a haife shi ake ce aljani saboda yana boye ba wanda yake gani ko uwar ma jin motsi take amma ba ta gani shi yasa ake kiran garkuwa da mutum ke sawa ya kare in ana yaki aljunna saboda yana ɓoye kakar a ganka ko kuma kar makami ya same ka shi sa ake kiran duhun dare da falamma janna alaihi lailu bi mana idan dare ya lullube yayi duhu ba a ganin mutane to shi sa aljanna tana boye ne sai wanda ya je zai gani Allah ka samu je mu gani shi sa Allah ya ce anna lahum janna kuma Allah ya ce anna tabbas duk wanda yayi amanu wa amilu salihat wallahi sai ya shiga aljanna Allah baya yin alkawari ya fata duk wanda ya yi aiki mai kyau bayan ya yi imani to tabbas sai ya shiga aljanna wa'adallahi haqqan Allah ce alkawarin Allah ne na gaskiya la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya taba taba alkawari wannan aljannatai Allah ya ce tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a su ma'anansu tajiri min tahti ashjariha wa ghurafiha karkashin itatuwa da ƙarƙashin gine-gine na aljanna ƙoramu suke gudana waɗansu irin ƙoramu ne kai dai Allah ya ce ƙoramu amma ba irin yadda suke a duniya yadda kake ganin ƙorama ba ne shin ramuka ne aka yi irin yadda kake ganin korama ta ruwa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya anharul jannati laysa fi ukdud koramun cikin aljanna ba a cikin rami suke tafiya ba to ya suke yana nufi typing ne aka yi ta ko ta ina aka yi wayarin ta ko ina wayarin kuma ai ba anhar bane kai abin da sai ka je ka gani Allah ya ce a ƙarƙashin gine-ginen shine koramu to ana gina gini akan korama ne amma haka Allah ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar gini saman gini bene saman bene hawa saman hawa amma kuma ga koramu a karkashin su suna suna suna gudana wa'ada la yukhlifu Allahu al-mi'ad to Allah ya ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamara yayin da duk aka azurta su da wani abu na kayan marmari a cikin aljanna wani abu na 'ya'yan itatuwa qalu sai ka ji 'yan aljanna suna cewa hadha alladhi ruziqna min qabl wannan shine wanda aka ba mu da wannan shine wanda aka ba mu dazu wannan shine wanda aka ba mu a baya wa utu bihi mutashabiha Allah ce an zo musu da shi ne yana kama da wancan amma ba shi bane su za su ce shi ne sai an bauta su ga ashe ba shi bane ma'anar wannan ko dai ya zama za su ce hadal ladhi ruzqna min qablu fi dunya in aka ka musu kayan marmari me ka fi sha'awa na cikin kayan marmari ba na misali kai abul gaje so kai ba ai ba kake so kai ba ga kake so inabi kake so to idan aka baka inabi ko aka baka kankara, ko aka baka wace ce da kace ana kawowa sai ka ce ah ga ayaba irin ta duniya hadal ladhi rizqina min qabl sai Allah ce wa utu bihi mutashabiha sai aka zo mushi da shi yana kama da shi a wajen suna kana gani zaka sai da kace ayaba ne amma kuma wato wato mutashabihun fil ismi amma muktalifun fil ta'am kana dan darawa sai ka je a ah, wannan ba irin ayaba da na sani ba kamar ayaba amma ashe ba irin ayabar da na sani ba shine Allah ce wa utu bihi mutashabiha sai an baka sai ga yana kama da shi amma ba shi bane ba a ce wa utu bi mislihi ba a'a wa utu bihi mutashabiha yana kama da shi kama da wani kuwa ba ta wani Allah maɗaukakin sarki ya ce ko kuma ya zama ma'ana ta biyu ita ce hadal laziru zika min qablu fil janna Ɗazu? aka kama na lemo kuma gashi ka kama na lemo mala'iku da za su kama ka a ce ga ɗan wannan ka taɓa. ko yaran cikin aljanna da suka ci kwalliya wanda in ka gansu wildanun mukhalladun idan ka gansu ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce fa wato lu'lu'u ne yake kyalli idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura in ka ga waɗannan yaran suna yawo a cikin aljanna Kasan, duk inda ake biki in ba kanana yara ba ka jin daɗi kuma yaran aka musu kwalliya ka lura da kyau ko shugaban ƙasa ko wani babba idan ya zo sai a kawo ɗan ƙaramin yaro ko yar ƙaramar yarinya an mata kwalliya ta zo ta ba shi fulawa saboda yan ƙananan yara suna ba da sha'awa to Allah ce haka suke a cikin aljanna suna ta yawo suna ta wata yawa a ciki amma ba ta barna ba ta bata ruwa waɗannan yara idan suka kawo maka abu kana ta kawo wa utuhi bihi mutashabiha sai ka ce hadan lafi ba ta duka ka lemo ba sai ce a'a taba ka da nan oga kana taɓawa sai ka ji shi ne a wajen suna shi ne a wajen shakali cewa lemo ne amma kuma ba irin lemon da ɗazu ka sha ba ne za ka iya ka sha ka sake sha ka sake sha ka sake sha amma duk wanda ka sha wa utu bihi biha yana kama da wancan ne amma ba irin wancan ba yana kama da shi a suna yana kama da shi a launi amma a ɗanɗano kuma sai ka ji wani abin da ya daban yau anan duniya ma aka maka lemo kala kala ballantana a aljanna a nan duniya lemo iri ɗaya ka sani to ballantana aljanna ko kuma ya zama ma'anar hadan ladiru zikira min qabl wani lokaci mutum zai ji sha'awar ba sai an kawo masa ba shine zai cira da kansa ya sha shine wajen aljannatai ni dan shine kutufu hadaniya idan kana so ka sa hannunka ka tsinka ka dan tashi kana watayawa a cikin lambu ai kai ma kana so kai ma ka cire fresh ba sai an matse an ka maka ba sai ka sa hannunka ka cire to idan ka cire kana cirewa sai wani ya sake sai wani ya sake fitowa a wurin to in ka ɗauki wannan kai sai ka ga wani kuma wa utu bihi mutashabiha sai ka ce ga wani in ka sha wannan ya ce bari gwada wancan in ka je ka ji shi kuma daban bari gwada wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ciki baya cika haka yan aljanna idan mutum yana so ya sha kalan lemo misali yau ranar lemo ne sai ka sha nau'i daban-daban kala ɗari kala dubu kala miliyan nawa ne ƙarshen kirge kai ta sha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su baya cika ballantana ka ji to a yanzu ya hau mun kai wa utu bihi mutashabiha sai ai ta kama ka irin sa har sai ka ji ka ce ni yanzu ya ishe ni haka amma ba wai ka koshi irin ya jimce ka ba a'a kayan aljanna yana da bambanci da shan abin duniya idan ka sha abu mai daɗi kana jin daɗin ne lokacin da kake cikin sha kana gama shanyewa daɗin ya ƙare sai dai ka ji kana jin marmari ka ƙara amma ciki ba zai karɓa ba kuma idan ya riga ya shiga ciki to da kai da ka sha mai daɗi da wanda ya sha marar daɗi da wanda ya sha mai tsami da wanda ya sha mai ɗaci da wanda ya sha mai zaki, da wanda ya sha mai bauri dukanku ya kuke ji a cikin ciki akwai bambancin zaki a cikin ciki duk babu iri daya amma a cikin aljanna kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha Allah ce ana ta ka musu shi iri iri ana ta maimaita kawowa kuma yana ta sha amma in ya sha yanzu yana ci gaba da jin daɗin na farkon in ya sha na biyun bai hana jin daɗin na farkon har yanzu yana nan ba in ya sha na ɗari bai hana na ɗaya biyu uku har zuwa ɗarin dukkan su yana jin su a lokaci ɗaya kwakwalwa za ta iya baka wannan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yasa Allah ya ce amana albishir wannan bai kai ayyar bishir ba Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi yana kama yana kama a wajen suna in ka kwatanta shi da na duniya amma ya bambanta a wajen ɗanɗano ko yana kama da wanda suka sha ɗazu amma ya bambanta a wajen yanayinsa ko kuma yana kama wato da wanda suka sha ɗazu iri ɗaya ne a wajen kwaliti da jauda a nan duniya za ka sha iri ɗaya ka ji wannan bai gama maka bane shi za ka sha ɗayan shi a aljanna wannan yana kama da wancan a wajen kwaliti ne shine ma'anan wato wa utu bihi mutashabihan ma'a annahu sawa fi shakl wal lawn lakinnahu wato mutashabihan fil jawda li'annahu laysa fil jannati shay'un rabi' ba wani abu a cikin aljanna mara kyau kaga anan duniya idan ka sha wannan ka sha wancan kace ba za ka sake son irin wancan ba ashe da an baka wayo aka baka amma a ana aljanna in ka sha wannan ka sake shan wancan ka sake shan wannan kowanne ka ji ya bambanta kuma kowanne ya maka ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة Allah ce kuma a cikin aljanna akwai abokan zama tsarkaka azwajin jam'i ne na azzauj azzauj kuma ne duk abin da za a yi pair a yi wannan sai a yi wani irinsa shine azzauj ko a yi mace sai a yi namiji ko a yi namiji sai a yi mace duk wannan kilahu ma zauci lil akhar kowane ɗayan fiya ne wa ɗayan Da haka in ka ji an ce zauci to ko dai namiji ko mace duk zauji ne ɗayan shi ma zauj wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun in an ce zawjayn ana nufin maza biyu ana nufin mata biyu ana nufin wa mace da namiji to wane ne zawjainin kai ne ita ce dukan ku biyu haka azwaj yana nufi abokan zama mutahhara tsarkaka ita matar mai tsarki kai mamijin mai tsarki kowa yana son mace mai tsarki amma kai ma ai ba dole ka zama mai tsarki ba to kowa a aljanna mai tsarki ne walahum fiha azwajun mutahhara kuma al-imam az-zajjaj sai daga cikin malaman larabci ce mutahhara ablagu min tahira Allah bai ce walahum fiha azwajun tahirat shi ma tahirat an mai tsarki ce amma sai Allah ce mutahhara tsarkaka waɗanda tsarkin ba su suke yi ba already a tsarkake da ma aka halice su shine suka ce mutahharatun fil khalqi wal khuluqi tsarkaka ne a wajen ɗabi'a tsarkaka ne a wajen halitta tsarkaka ne a wajen halitta ta fuskar duk wani abin da ke samun abin halitta na ƙazanta baya samun su ba fitsari ba bayan gida ba yawu ba majina ba haila ba wacece ba ƙazanta ko datti ya taɓa ta ba zai zauna ba ballantana dama ba dattin a aljanna shine ma'anan mutahhara fil khalqi sannan mutahharatun fil khuluq barkaka ne a wajen ɗabi'u ba ta hasada ba ta ƙyashi ba ta kishi ba ta gaba ba ta bakar magana ba ta mummunan kallo ba ta harara ba ta fushi ba ta duk abin da ka san mutum zai yi a ce kai wani bai kyauta ba ba ta yi sannan ba ta kallon kowa sai kai fihin na kafiratu bar masu taƙaita gani in ta daga baka kallo ba za ta sake daga idonta daga kanka ba sai lokacin da baka nan kuma ba ta taba ganin wani ɗan namiji ba sai ran da ka shigo shine nan mutahara tsarkaka a wajen ɗabi'a ba kuna jin daɗin nan walahun fi ha a zuwa mutahara a ciki kuma akwai abokan zama tsarkaka wa hum fi ha falidun su waye hum ɗin nan allazina amanu wa amilu salihan su ɗan aljanna ɗin nan fi ha a cikin aljanna khalidun masu dawwama ne bi ma'ana baquna fiha da'imuna fiha lan a wala fina lan qita'a wala fana ba karewa ba yankewa la maqtu'atin wala mamnu'a ba wani abin da zaka fara a ce ka tsaya kuma ba abin da zaka yi a ce ka daina ko me kake so ka yi abin da ka ga dama kuma haka zaka yi ta zama a ciki ba zaka fita ba Allah ka bamu aljanna wannan aya da muka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce ai mana albishir to aya akwai fa'idoji fa'ida ta farko ita ce da Allah ya buɗe da wa bashir kan aljanna to yana da kyau mutum ya koyi yadda zai rinka yin bishara wannan aya ta nuna maka duk wani abin da zai faranta wa musulmi rai wa bashirin lazina amanu ka zama mai yawan bishara wa muminai ka zama mai yawan gaya wa muminai abin da zai musu daɗi ka zama mai yawan gaya wa muminai abin da zai faranta musu rai wannan ita ce abin da muka koya daga Allah wa bashirin lazina amanu masu imani ka rinka musu albishir duk wanda ka san da cewa mai imani abokinka ne ɗanka ne ce matarka ce mijinki iyayenka ne waɗanda za ka musu nasiha ne abokan kasuwanci ne abokan sana'a abokan makaranta ka rinka gaya musu magana mai kyau alkalimatu tayyibatu sadaqa duk abin da zai tasiri a zuciyar mutum ya ji daɗi to wa bashirin ladina amanu ka rinka yawan albishir wa muminai ina fata mun fahimta abin da zai iya sa ka faɗa wa mutum abin da zai ɓata masa ne sai abin da ya zama dole shi yasa mai ahlar ce wa takwifuhu fi ghairi haqqin shar'i bai halatta baka rinka faɗan abin da zai tsoratar da mutum sai abin da ya zama dole wa bashirin lazina amanu duk masu imani ka rinka musu albishir fa'ida ta gaba ita ce aljanna zuwa mu taɓa ganin ta ba kuma an dai ɗan gaya mana wani abu ne a kanta sai ka je ka gani aljanna za ta zo mutum da surprise ne shi yasa malamai suka ce duk abin da zai zama idan mai kyau ne ka kai wa mutum surprise yana da kyau surprise ta hanyar alheri Allah ya ce ku yi wa ka yi wa muminai da suka yi imani suka aikata aiki na gari albishir cewa za su samu aljanna sai dan faɗo ne ba kan aljanna yanzu in ka shiga aljanna zai sa ka ce ka na gane wurin yadda Allah ya faɗa ga shi haka ne a'a an maka kwatance dai duk abin da aka yi maka kwatance in ka je haka za zaka ga yadda aka kwatanta ma to duk abin da ka yi ka faranta rai ta hanyar yin surprise wa mutum ka sa ya ji daɗi ka yi shi saboda hasken wannan aya shi yasa Allah maɗaukakin sarki zai yi surprise ma wani daga cikin bayin Allah mutumin da ya fi kowa laifi a duniya mutumin da Allah ya sa shi a cikin wuta saboda ya yi laifi ya saba wa Allah Allah kuma bai ga daman ya yafe masa laifin ba saboda laifin ya yi yawa Allah maɗaukacin sarki zai sa mutane na gari su yi ceto shi ba a gan shi ba ba a cece shi ba Allah bai ba da sunansa ba zai sa mala'iku su yi ceto Allah bai sa ya shiga ciki ba zai sa annabawa su yi ceto Allah bai bashi ba a zo tattarawa zuwa wuta sai a kai shi yana cikin wuta yana konewa yana babbaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin aljanna zai ji kururuwan waɗansu sai ce jibrilu ya tashi ya raka shi zai je ya ceto su al'umman sai zai duba sai ya gansu waɗanda suka rinka yin sallah zai rinka ganin su da alaman gurbin wurin su ba zai taɓa cin wuta ba amma sun yi wasu laifuffukan ga alola ga tsiya to sai ta ciro su ya ta ciro su sallallahu alaihi wa sallam ai ta ciro su ai ta kai su aljanna a gama da waɗannan sai zama sai waɗanda suke sallah duk inda mutum yake sallah ba zai taɓa konewa ba a cikin wuta sai a rinka gani da hasken goshin suna ta ihu manzon Allah sun salama ya gamsu ya roƙi Allah sai a ce an ba ka ciro su sai a ta ciro su a sai sun kare kaf amma ko dan su an danne su a ciki babu goshin sallar babu komi suna ta konewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ubangiji na gama ka gama ɗauko mutanen ka na gama ɗauko sai ya koma waɗannan kuma suna ciki ashe sun yi ta ihu ba a ji su ba kuma Allah bai yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ba to sai Allah ya ce mutane na gari sun yi cetonsu mala'iku sun yi cetonsu annabawa sun yi cetonsu bakiyar shafa'atu arhamur rahimin tsora ceto na ni da kaina waɗannan suna can ciki kafirai sun fara musu gwaliyo suna ce kun ce ku ne yan kaza ku ne yan kaza gashi ya zo ya gama ceton ma ba ɗauke ku ba ga munan tare da ku sai su ta kuka sai Allah ce ni na ji ku ai sai Allah ya sa a ciro su daga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da za a ciro na ƙarshe ya zama gawayi ba komi a jikinsa ba goshi ba ko ina ne ya gama konewa sai a fito da shi sai a tsoma shi a cikin ruwa ana ce mata ma'ul haya ruwan rayuwa wannan ruwa sai jijjikin sai tsiro ya yi toho sai dawo fresh sai liƙe tsaya sai Allah ya ce masa kai ya ce na'am Allah ya ce masa jika aljanna je aljanna ya ce aljanna ce aljanna sai ya je ya shiga aljanna fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai ga aljanna ta cika ta makin ba wuri gaba daya zai shiga gidan wani ne wai zai da shiga gidansa ko ina ya cika sai dawo ya cewa Allah ai ta cika kala ce ah, ka koma za ka samu wuri ya koma gama dubawa gaba wuri ko ba kwata babu ya dawo ya cewa Allah babu har sai ya yi sau uku sai Allah ya ce mishi kana so ka samu baka tankwa tankwacin irin abinda da nake bawa wanda ya fi kowa mulki da kafeta da jin daɗi a duniya ya ce cewa ina so sai Allah ce to an baka irin hakan sau goma wannan bawan Allah sai ce wa Ubangiji ya Allah ni kuma yau kake mun ba'a kuma kai ne ubangijin halittu shi Allah ya ce ba ba'a nake maka ba je ka shiga laka mithluhu wa ashratu amsalihi ma'ak kana da daidai abinda wanda yafi kowa jin daɗi a duniya yake da shi kuma na ninka maka hakan sau goma abinda kake tsammani wanda yake kowa jin daɗi a duniya yake da shi an baka shi an ninka maka shi 1000% 100% shine ƙari ɗaya ko 200% sau biyu to an ninka maka shi 1000% je ka shiga sai je shiga yana shiga sai Allah ce sai a tsare shi ya tambaye shi ka taɓa shan wahala ya ce wallahi ban san me wahala ba wannan shine surprise kenan haka Allah maɗaukakin sarki zai wa wasu daga cikin bayinsa idan rahamar Allah ta zo in ji manzan Allah sallallahu alaihi wallahi sai kafin ma ya yi tsammani zai samu idan kuma ka je ta ɓangaren azabar Allah sai mumini ma ya yi tsammani ba zai samu ba to haka ne Allah yake wannan shi ne ma'anan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani ma'anan masani shine yau ya kai ka ta gobe kuma ya kai ka ta yau ya sa ka ji can kuma ya baka wahala nan ya matse ka can kuma ya sake wannan shine alqur'ani kenan ana maimaita karatunsa amma ba iri ɗaya kake ji ba jiya dukan ku kowa bata ne yana jin ana ce bashirin munafikina yana ji ana cewa wa iddat lil kafirina kowa yayi jigum yau kuma kowa yana murmushi wannan shine alqur'ani an fahimta to yana da kyau mutum ya koyi yanda wato akan al'amari mai kyau zaka iya wa mutum surprise musamman idan mutum ya wani abun alheri to kai masa wani abu na alheri da zaka sa shi ya ji daɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi tuna da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani da ake ce masa tumama ibnu usal ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam barna da ta'addanci ya kashe mata mutane ya yi kafirci mai tsanani aka kamo shi ya san za a yanke masa hukuncin kisa kuma za a kashe shi saboda shi ba mutum ya kashe ba sahabi ya kashe sahabin kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wannan abun ya fusata annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku an ɗaure shi take ne kake tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa je kana yafe maka kaga surprise nake je kana yafe maka ka yafe mu ce kware na yafe maka haka mutumin ne yana wawa yana gani kamar da wasa ne har ya fita a gari ya daina ganin kowa ba wanda ya bi shi ba wanda ya masa komi da gaske ne akwai surprise din da ya wuce wannan sai dawo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah fa'ida ta uku shine kamar yadda Allah ya gaya mana cewa wuta tana da nau'uka daban-daban na azaba ai mun karanta a baya ko banda azabar wuta mai zafi akwai azabar tsananin sanyi akwai azabar duka da guduma walakun makami min hadid ana kwankwasa kan mutum da guduma akwai azaba ta a rika sa menene abin nan ƙugiya yana kama fatar mutum yana ja akwai azaba ta kwankwaɗan ruwan zafi akwai azaba ta a kawo narkakin dalma ana kwara mutum akan yusabbu min fawqi yin. akwai azaba ta tsirewa ana giciye mutum akwai azaba ta saka a sel wa idza ulqu ha makanan kan mukarrani kala kala to haka a nan aljanna ma sai aka ce kala kala saboda in ana caccanza abu to ya fi ba da kala idan mummuna ne ana maka iri ɗaya jikinka zai saba to sai ka ɗan fara jin ka saba wannan sai a koma wani iri to haka shi ma wannan a cikin aljanna ɗabi'a ta ɗan adam shine kamar yadda jikinsa yake sabo da abu marar daɗi har ya ji kamar ya saba yanzu wanda yake prison yau aka sa shi zuwa ya kwana biyar sati ɗaya wata ɗaya zai daidai da wanda ya shekara goma ciki mutu wani a labarin wanda aka sace a prison ya yi shekara da shekaru sai aka an masa tsaunin rai da rai da aka fito da shi ya ga waje bai masa bai koma ce shi a rufe shi shi ya waje ba daɗi saboda jikinsa ya saba shi ba zai iya rayuwa a nan ba ba aboki duk abokan suna can to shi yasa a wuta ba iri ɗaya ake yi ba to aljanna ma ɗan adam idan abin da ya daɗe yana yi sai ji kamar ya gimce shi sai ji ya gaji da shi yana son canji to shi yasa duk abin da yake cikin aljanna wa utu bihi shadiya sai a rinka zuwa maka da mai kama da wancan gobe sai a canza in an jima sai a canza sai mutum ya ce hadan laziru zikna min Shi shine wanda da zuwa ka bamu ai sai ya taba sai ji ba irin na daɗin bane daban ne to wannan canjin yana da matukar muhimmanci akan kowane abu na rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace a cikin aljanna fa ba wai kawai kayan da kake sawa ne za a canza ba ba abincin da kake ci za a canza ba abin shanka za a canza ba kai ma kanka ba ana canza ka kai ma kanka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai ta kasuwa da ake ci kowace ranar juma'a maza za su tafi sai su bar mata a gida su mata suna biki a gida maza kuma sai su je kasuwa Kasan san maza sun saba hidimomin su aje ayi a waje mata sun fi son nasu su yi indo to maza suna can outdoor a karkashin wata bishiya da ake ce mata tsuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahayi mai gudu akan abin hawa zai yi gudun tafiyar shekara ɗari biyar bai gama faɗin inuwar wannan bishiya ta duba ba to nan ne meeting point na aljanna yan aljanna za zo a haɗu a nan to yan aka wuni aka hole aka yi tatul to an rabu kowa zai koma gida to ashe kafin mutum ya dawo a hanya sai a canza mata kala ita ma matar bayan sun gama sun watsa, an bar maka taka a gida sai a canza mata kala kana dawowa sai ka ce a'a ya na kin canza ita ma ta ce af kai ma ka canza shine da naje Maiduguri nake tsokaran kanurai na ce musu kullum kuna ganin fulani irin mu kuna sha'awar yaya da kuma fulani ne to idan kana so ka zo zama ne, in Allah ya da aljanna zaka iya sai ka shiga cikin aljanna in ka ji sha'awar fulani sai ga an canja ka yi kama da fulani, amma ba fulani ba zai so ya kama da kanuri ba yanzu duk yadda kake son matarka bahaushe ya ce ko to ba za ta taba zama ta yi maka kama da indiya ba wallahi har ka mutu ba za ta canza ta koma ido sai dai ka hakura sai dai ka ga indiya a tv to amma matar ka idan kai kana sha'awar ta zama kalar indiya to kafin ka dawo sai ka ga ta koma indiya amma ita ce kai wani yace ina son indiyan nan duk abin da kake so haka za ta zama ita ma tana sha'awar iri kaza ko to sai ka zama irinsa kana zuwa kai ga mata mala wani labarin ba sai ka je ka gani duk yana cikin wa utu bihi mutashabiha yana kama da shi amma ba shi bane fa'ida ta gaba ya kamata matan duniya su yi koyi da yadda tsarin aljanna yake kar ki zama iri ɗaya kullum tunda ba za ki iya canza kala ba amma ai za ki iya canza daurin bane za ki iya canja ɗaura kallabi za ki iya canja tsarin yanayin ɗaki za ki iya canja tsarin abincinki za ki iya canza halinki da ɗabi'unki to kar ku zama iri ɗaya mata wa utu bihi mutashabiha ku zama kuna da kawo canji da yin abin da zai sa miji ba zai ji ya gaji da ke a lokaci guda ba to fa kai ma mijin haka ne wa utu bihi kullum a ka ana miya iri ɗaya a'a wa ufi bihi ha. kai ma ka rinka kawo abin da zai sa a ji marmari idan Allah ya sa ka dan samu to ka kawo wani abu da zaka canza kala Matar ka ka saya mata zane irin kaza ita ma tana sha'awar leshi tana sha'awar atamfa tana sha'awar shadda tana sha'awar wace ce kai ma ka rinka canza mata saboda idan kai baka canza ba ita ba za ta iya canzawa ba kuma duk abincin da kake so a canza kai za ka yi supplying duk abin da kake so ka ga yayi kyau kai za ka yi don haka da maza da mata duka ku yi koyi da aljanna wa utu bihi mutashabiha fa'ida ta gaba ita ce wato da aka ce ɗan aljanna walahun fiha azwajun mutahhara sai aka ce mutahharatun fil khuluqi wal khalq su tsarkaka ne wajen ɗabi'a kuma tsarkaka ne wajen halitta wani tsarkin ne fi muhimmanci a wurin mutum tsarkin ɗabi'a ko tsarkin halitta tsarkin hali ko kuma tsarkin gangan jiki wane ne fi muhimmanci tsarkin hali shi ya fi muhimmanci abin da ya sa matan aljanna suka yi fice shi ne abin da Allah ya faɗa na halinsu wannan aji da matsayin da suke da shi kai ka san macen da ba a halisce ta ba da digon maniyin irinka ba sannan ita tana da tsarkin da kai ka taba zama a duniya ka taba cin ƙazanta, amma ita ba ta san menene ƙazanta ba amma idan ka je za ta kaskantar da kai gabanka ta zama sai ka juya ta yadda ka ga dama ta yi maka biyayya cikakkiyar biyayya kuma ba za ta taba gaya maka mummuna ba na ta aikata maka mummuna to da matar aljanna da matar duniya wacce ce wadda idan matsayinta ya kai yadda za ta yi gadara wa mijinta ta kai ta iya yi ita ce matar aljanna amma Allah ce mutahara tana da tsarki wajen ɗabi'a don haka ya ke mace a nan duniya ki zama mai tsarkin ɗabi'a sama da tsarkin ki da halitta biye da kike da wannan tsarki na halitta da kyan halitta da sauransu ba ado bane idan kya da tsarkin ɗabi'a in kin tuna da yadda aka halicce ki san yanzu lil insanu min khuliq in kin tuna da abin da kike yi a koye idan kin kulle banɗaki kin tabbatar da cewa baki da abin da zaki girman kai ga wadda bata taba haka ba ko ba za ta taba yi ba kuma ke an halicce ki min in dafik ita kuma kulle katsurul ini min az-za'faran ita fa ba da maniyi aka halice ta ba da sinadarin za'afaran aka halice ta shi yasa jikinsu kamar kwalaba ne in ka gani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matar aljanna za ta yi ado ta sa maka kaya guda saba'in ba wanda waya ba ba kayan guda saba'in amma wallahi daga kan na saba'in din kana kallon na sittin da tara 68 har zuwa na uku na hudu na biyu na ɗaya kana ganin su duka kuma har kana ganin fatarta har kana ganin kai wani a bayan malam ya shagala an zo magana aljanna ba zan shagala ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka sa kaya saba'in amma kowanne kana ganin sa sai saba'in fa duk wanda ta sa ta daya sai ta koro ne a sai ta gama rufe daya amma matan aljanna duk set kana ganin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yura mukku safiha min wara'il la'am daga tsokarta kuma kana hango har cikin bargonta kamar ka taɓa ganin glass irin wannan kuma wallahi idan ka gama cin kwalliya in kana so kai kwalliya sai ka ce juya in ka dubi bayan ta shine madubinka kai ka wasa ne ka kwashi wanka ta ce ka yi kyau ka ce Allah ya ce duba sai ta juya in ka dube ta kawai sai ka ganka ka fito full body wa lahum fiha azwajun mutahhara to duk wannan halittar amma take kaskantar da kanta gaban miji annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kina duniya kika yi tsiwa wa mijin ransa ya baci sai matarsa ta cikin aljanna ta rinka ce kai canki kai canki mara albarka kwanan nan zai rabu da ke ya zo nan ya ga yanda ake kula da miji ke din banza amma ba sa ji fa'ida ta gaba ita ce cewa da aka yi fi ha khalidu ka ji cewa za ka dawwama wannan kaɗai na cikin abin da fi komi daɗi a aljanna a ce ga daɗin ga kuma sai ka suna, ba za a gaina ba ba za a fasa ba ba za a fita ba la ya bugu an hashi wala kuma baka bukatan a maka transfer nan ɗin ya ishe ka haka za a dawwama a ciki har abada a ce maka khalidi na fiha abadan ba har abada daga ku sai ubangiji kun zama makwabtansa kuna ƙasa shi kuma yana saman al'arshi ko kuma kuna ƙarƙashin al'arshin a cikin aljanna da ku da ubangiji kun zama sai dai Allah ya muku sallama ku amsa yadda Allah baya da ƙarshe kuma kun zama bakwa da ƙarshe shikenan daga ku sai ubangijinku akwai abin da fi wannan daɗi wa hum fiha khalidun fa'ida ta gaba ita ce duk abin nan da kaje an faɗa fa sai da imani wa bashirin lazina amanu jama'a mu kyautata imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani duk wanda kaje ce son wannan ya gyara imani don Allah ka binciki imaninka an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi bayan an samu imani wa amilu salihat ai aiki a'a a takawa ha huna ainihin na jin tsoron ai a zuciya a wa amilu salihat ka hada da aiki kawai wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum ku yi aiki Allah ya ga aikin kar a cika da zaƙin baki kar a cika da aiki Allah yake so a gani fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙawata aljannan sai Allah ya nuna aljannan bata gama ƙawa ba sai da ya yace a fiha azwajun mutahhara idan aljanna da bata da tawaya amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da ba gajiya amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da baka bukata a yi girki amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da ba ta bukatar wanke-wanke da shara da goge-goge ba ta cika ba sai da mata to ya kuma ga duniya da kake bukatar girki kake bukatar goge-goge da shafe-shafe ina kuma ga duniya da in ka gaji kana bukatar inda za ka huta ina kuma ga duniya da yawancin ayyukan ba za ka iya kai kaɗai ba sai an taya ka ina ga duniya da ake bukatar haihuwa idan ga duniya da za ka iya zama ka ji kana jin loneliness kana bukatan wani a tare da kai idan ga duniya da za ka ji zafin kai ka ji kamar kiran ka kamar kiran ka ake ko ba wanda ya kira ka saboda tsafin goranci wallahi idan aljanna ba ta cika ba sai da aure wallahi matasa ku yi aure kar ka mutu a gwauro ka je lahira kawai ka ga ka ga hudun in a a ka dan samu working experience ka dan anan dan in ka je ba za ka yi shi ba maka za ku yi aure ta koya isa abin da muka dai daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana Na'am. نعم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نعم ولهم فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين